Assalamu alaikum masu Barka mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna gudun wuce sa'a kashi na hamsin da takwas na marubuciya Umma Amir wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel ta mai suna dandalin Hausa Nobels wanda ni mama ne nake karanto muku. Oga ashe yalla bai Ahmad ba kashi yalla bai Ahmad ba ba abu ne mai sauki ba tun farko na faɗa maka wannan wallahi ba ba za mu iya ba ka duba yadda motar nan ta ka duba yadda ya ji mana rauni saura kirispe ya same mu na san ya hana su Michael biyo mu ne da waɗannan masu bakar zuciya da sun biyo mu wallahi sai mun shiga hannu da yanzu sai dai labarin mu gidansu ba zai shigo ba sannan shi kuma ya wuce duk yadda kake tunani ba za mu iya da shi ba so na ci gaba da ta tagayyara kenan ko ne ta wulakanta a idon duniya daga ita har uwar tasu da ta yi yawon kwararo-kwararo amma kuma hakan ya kasa faruwa mafarki na ya ya cika har yanzu to wannan karan idan har da wanda zai idan har wanda ya aure ta ba zai mutu ba ko baya jin barazana baya jin gargadi to tabbas ita ce za ta mutu zaro ido suka yi su bin cikin rikicewa jibril ya ce oga ta mutu fa kace i ko shi ma hakan so kake kace ba zai faru ba Ito eh abun fa da kamar wuya. Wata muguwar shaka yi wa wuyan shi sannan ya ɗora mishi bindiga a ka. Ya ce idan ka sake ce min ayan ba za ta mutu ba, wallahi sai na kashe ka. Duk wahala ta ta shekaru da ne a banza kenan za ta tashi? Ta yaya hakan za ta faru? A da na ɗauka ubanta shirman banza ne yake faɗa min amma auren Ahmad da ta yi ya sa ni tsoro. Domin tabbas za ta iya ɗaukaka kuma wallahi na rantse da Allah hakan ba zai faru ba dole hayam za ta mutu. ba zai faru ba abubakar burinka ba zai cika ba ku je ku sake plan kada wanda ya sake nema na a waya sai kun shirya babban plan tare za mu kai harin domin ina ganin kamar wasa kuke yi hayam zaune take kusa da shi kan gado baki ɗaya ta canza lokaci ɗaya ta shiga damuwa ga shari yanzu mom ɗin bata dawo ba bacci yake a hankali kwanciye bayan ya gama samun taimakon dr kamal ƙure shi ta da ido can ta fara tunani wai me yasa ta damu ne jiyan da ta wani rikice kamar ta wani damu da shi ta ina ma ta samu kwarin gwiwar yi wa ma'aikatan shi masifa ɗazun duk ta haukace kamar wani an ce tana son shi wani zaki ta ja mai sauti tare da girgiza kanta ta ce kai ba zai yiwu ba hayan ki ta kanki ki daina wani hakikan cewa kuma ki daina damuwa dama kina son shi ne kika taimake shi kawai dai tausayi ne saboda kin yi wa mam ɗin shi alkawarin ba za ki sake shiga damuwa haka ba kinan me yasa nake kulawa da shi saboda me kika bani kulawa juyawa ta da karfi cikin mamaki tace ce me na gani da ido na yanda kika shiga tashin hankali ɗazu ya nuna ke ma kina musifar sona ko kuma kin yi misin ɗina kaga malam ka daina faɗin haka naga kana buƙatar taimako shi yasa ni taimaka maka haka ne to me yasa kike zubar da hawaye har yanzu ina ki da sauran hawaye a ciki Yalla ba ya kayam take ko da yaushe ta ga mutum a damuwa tana kokarin taimaka mishi ne. Mikewa ce da sauri tuna cewa dakta ya ce idan ya farka ta samu ta bashi abinci ya ci. Kicin ta wuce ta haɗa mishi indomi cikin sauri ta dawo ɗakin. Likita ya faɗa min da ka farka ka ci abinci saboda tuna yanda mam take ciyar da shi yasa ta saki yasa ta ji kwarin gwiwar cewa tana so shi ma ta kwatanta mishi musamman da ba shi da lafiya mum za ta ji daɗin hakan bayan ya ci indomin a ta dalilin ta zai gwada hakan da abin da ta ba shi zai ci wannan shi ne kano na farko da zai ci abinci daga wata bayan mum da aibi bashi take yana karba hankali ita ma tana ci hakan yayi matukar burge shi tuni ya ji duk wani ciwo da yake ji ya tafi baya so komai ya shiga tsakaninsa a wannan lokacin wani mugun kewa ga ta ƙara yi ga ƙamshin da take wanda bai san wani irin kamshi ba ne. Wannan ba zallar turare ba ne, wani kamshi take na daban. Hakika kominta mai kyau ne, komai na nata burge shi yake. Menene ya faru da kai haka? Murmushi ya ya ce, Wannan yanayin ya yi min daidai masu sweetheart, ko ba komai hakan ya nuna kin damu da ni. Am dama ina cikin tunanin ki kawai ban ankara ba, na ji na biki wata mota, amma na ji sauki yanzu. bayan ya gama cin abincin ta sauko ƙasa za ta je kicin ta ce kada ka bari ya kai ya girmama yallaɓai ni a bar gudu ce ko wannan hadirin da kai baya rasa nasaba da ni baki baki yarda da ni ba kenan ko ina son ki hayan please ya kamata ki fahimce ni ina son ki sosai abincin da na baka a baki mom ta kasance tunda na zo gidan nan take min haka hirar da ne da kai ta faɗa min cewa duk lokacin da kake son mutum ya ci abinci to ka ci tare da shi sannan kuma ka yi hira da shi ka ɗauke hankalin shi zai cinye abincin ne tas ba tare da ya sani ba Ficewa ta daga dakin zuwa kicin daga can ta wuce ta zuwa daki. Wayan shi da ke ringin ya ɗauko, mom ce, sallama ya mata, ka ba wa Habi waya ta kai wa Hayam za mu yi magana. Mom ina mijinta ki ce in ba wata waya ta kai mata haba mom, kaga kada ka yi min musu, ka je ka ba biwa kada ka je tsinke kiran ya hankali ya cire kanula ɗin sannan ya miki. man ɗaki ya je wanka ya fito ya sallah shiryawa ya cikin wata karamar riga mara nauyi da wando trikwata sai da ya tsaya gama shirya sannan ya je ɗakin motsin ruwa ya ji abin ɗaki hakan ya nuna cewa wanka take wannan yanayi ne mai daɗi daga shi sai ita Allah ya sa su dawoma a cikin wannan yanayin kada komai ya sha maki a tsakaninsu ko da ta fito goge kanta take wanda yake nada a cikin tawul har ta rufo kofar banɗakin ba ta lura da cewar yana wurin ba da ya miro ta nufa a can ta hango zaune yana kare mata kallo wayyo Allah na da gudun bala'i ta juya za ta koma banɗakin cikin zafin nama ya tashi da sauri ya tare ta na Allah na roƙe na roƙe ka ka bari kuma ka fita daga ɗakin nan wani mugun haɗe ya sannan ya ce mom ta ce tana son magana da ke Shikenan. Kiran mom din yayi ya kara a kunnenta. Hello mom. am da fatan kina lafiya. Kallon shi take ta gefen ido murya a rauni ta ce i e, ina lafiya mom. Ki fada min gaskiya. Kina lafiya ko dai mayan ya zo inda kike ne ki fada min gaskiya. A'a mom, waye ka miki wayar? Can kasa kasa yake furtawa mata Habi. Hello Ayam dan Allah ki fada min ko dai akwai matsala ne kada fa ki bari Ahmad ya shigo. Habi ce ta kawo wayar babu matsala insha Allah. Mom yaushe zaki dawo ne? Kina ji na dan yi tafiya ne. To na yi tunanin zan iya dawowa a yau. But sai gobe kin ji ki yi hakuri insha Allah ba zan sake barin ki ke kadai ba. Madaran ta so ba haka ta bashi wari yana dariya. yace ce okay mom bye. Na yi miki alkawarin zan kula da ita kafin ki da. A to Ahmad tana kiransa ya katse ya katse kiran. ta suka fada kan gado wannan hatsarin ya yi daɗi sosai allah ya ƙara kare mun ke na gode da wannan damar kira take ta yi amma ya ƙi ya ɗaga ita kuma tuni ta fashe da kuka tana faɗin ka tashi daga ɗakin nan ka tafi ka bar ni ba na so zan maka ihu dariya yake mata ganin yadda ta gigice kamar yarinya tana mishi kuka tsokanar ta yake da salo-salo tana biye mishi tana kuka domin kuwa ya ki fita daga ɗakin Muryarsa a shake ya ce ina son ki sosai ina mahaukacin son ki. Duk wanda ya kokarin cewa sai ya raba ni da ke tabbas zan kashe shi. Tuni ta ma sautin muryarta ya canja saboda yadda ya kafe ta da idanuwa. Cikin shagwabewa ta ce ni daka tashi ka fita. Kin ga ba zan miki komai ba. Sai kin taka kowane mataki da amarya take takawa na yi miki alkawari. Kawai zuwa ne mu gaisa irin ta masoya ina son ki hayan. da daddare yana tare da ita da lokacin kwanciya yi kasa bacci yayi zuwa ya ce ko za ta yarda su kwana tare ganin za ta burkice mishi yasa ya koma ɗakinsa ita ma ta kure ta kwana gani take yi gannan ya mata faɗi saboda ta saba kwanciya da mom da aka dai tana tunani ta samu bacci ya ɗauke ta washe gari tana so ta fita kicin amma tana jin tsoron haduwa da shi ita wallahi kwata-kwata ba ta son ta haɗe da shi saboda yanda yake mata wani irin kallo kunyar shi take ji Ba ta san cewa tun karfe bakwai baya gidan ba Kicin ta wuce ta haɗa breakfast a hankali ta je ɗakin shi cikin sanda tana so ta duba shi domin ta kai mishi breakfast saboda shi ɗin mara lafiya ne har yanzu ya kamata ta kula da shi kafin mam ta dawo. Ranki ya dade kina neman wani abu ne? No, ina so na duba jikin yallaɓai ne. Yallaɓai ya tun karfe uku ya bar gidan nan ya fita. Yana kai ta yi ta fita. Neha kuwa ta ranar da ta koma har yau Jiret baya gari. Da farko abin bai dame ta ba bayan an dauki tsawon kwanaki ta fara damuwa sosai kuma idan ta kira wayar shi ba ta samu. Har gidansu ta je wanda shine gidan iyayen shi a saninta. Zuwanta na biyu kenan tun bayan auren su. duk lokacin da ta nuna tana so ta je sai ya ce mata ba sa kasar kuma har yau bata taba ganin wani dan uwa nashi ba yanzu ba ta da wani option da ya wuce ta kira ya sira ta tambaye ta ko ta san inda yake sai dai a inda suka rabu ba ta tunanin za ta daga wayarta haka dai ta daure ta danna kiran wayar sai da ta kira kusan sau shida sannan ta daga lafiya a Yasira don Allah na kira ki ne yanzu ko kin san inda honi yake Tun ranar da aka yi bikin gidanmu ya ce min ya yi tafiya gashi na dawo yau kusan kwana goma sha ɗaya ake magana amma na kasa yin magana da shi. Ke dan ubanki har isa ki kira ni kina neman ɗan akuyan mijinki? Din irin ranar da ne miki shine har kina da karfin zuciyar da zaki iya korata daga gidanki? Wallahi ni na fi ki iya bariki kuma zan tabbatar miki da cewar dama can alfarma ta ce kike ci ne ha. Ko da yake shawara ya kamata in baki. mijinki dan akuya ne ya fi tsohon bunsuru wurin iya bariki saboda ko uwar shi da ta ko uwar shi idan ta ce za ta kwanta da shi zai yarda ke uwar ki ma idan ta bashi dama zai iya gwada sa'arsa da za ki bi shawara ta tunda har na ga kina mahaukacin san shi to ki makale mishi ki hana shi zuwa ko ina domin shi namiji ne mara alkibla tinki ya uwar tumbele baki da wani amfani ne ha ni duk inda ya shiga yana bugun yana nini inda ya shiga to yana nema na ba ki da wani amfani a gure shi amfani ɗaya ne kike da shi a gurin shi wato ke ma kin gane ɓangaren kwanciya amma tun da har abin duniya kike so komai kina samu yanda ya kamata to ki ci gaba da biyayya kawai Allah ya bada zaman lafiya kuma daga yau kada ki sake nema na da sunan tambayar mijinki domin ni na riga da na kare da babin shi har abada kuma Da a ce ina kusa da ke wallahi sai na zo har gida na yi miki rashin mutunci da har abada ba za ki manta ba. Kuka take sosai har bata san lokacin da ta malalo daga kan kujera zuwa kasan santa carpet ba. Maganganun Yasira ba karamar illa suka yi wa zuciyarta ba. Tambayar kanta take me yasa na aure ka? Ka sanya na a cikin matsaloli na sabawa ubangiji na. Na yi komai domin ganin cewar ka canja. Me na gaza da shi ne? Tun laifin laifinka ne a Abi, laifinka ne me yasa baka fito tun farko ka nuna min asalinka ba. Yanzu ta yaya zan jure wannan bakin cikin? Hajiya ga kayan mai gidan nan ya ce yana zuwa yanzu. Kallon ta mai gadin ya da kyau ya ce subhanallah Hajiya da wata matsala ne. Da sauri ta gogiya wayan ta ce ba komai ina ya tafi ne. Ban sani ba Hajiya a keke na bai sauka tare da wannan akwatin. Ya ce zai dawo yanzu. Yadda kanta ta yi tare da ya mishi alama da hannu cewar ya tafi. tana nan inda take bata matsa ko nan da can ba tunani kawai take wa ana fi bai dawo to ina motar kuma ai ko ba da mota yake yi ai zai iya kira zuwa ɗauke shi da wata gani ta yi an faɗo kamar an jefo shi di ya yi baki ya yi rama kamar wanda ya fito daga fursun da sauri ta miƙe ta je gaban shi ido rufe ta fara cin mutunci baka ji kunya ba Na ce baka ji kunya ba jirarwa kai wani irin jahili ne mara sanin daraja aure. Ko da yake ba zan yi mamaki ba saboda ba addini ka sani ba. Wallahi ni na yi nadamar sanin ka a rayuwata na tsane ka Joel. Ka cutar da rayuwata da yawa. Baka kula da sallah baka yin azumi. Kana hada matarka ta sunna da karuwa suna yin masha a gabanka. Baka san meye farin cikin iyalanka ba. Wani mugun mari ya wanka mata sai da ta dafe ta. cikin asala ya ce ai ke ce dabba mara hankali. Ina matsayin mijinki zaki tsaya a kaina kina kina kira min hauka. Kin san daga inda nake ne? Kin san matsalar da na shiga? Ba za ki tsaya ki tambayi ya nake ba. To aboki na Amini na Khalifa ya kamu da rashin lafiyar tabuwar kwakwalwa shine muka je Nijar nema mishi magani. Daga can muka haɗu da barayi suka kwace mana komai suka ɗaure mu har tsawon lokacin nan. sai kwana biyu da suka wuce muka samu muka tsira yanzu haka khalifa din yana hannunsu stupid girl kawai kin zo kina ta yi min hauka wani mugun zaki ya banka mata tare da ture ta wuce daki ita sai ta wani sororo kawai tana kallon shi ta ma rasa me za ta ce to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah ni ce tawo kamar kullum mama Halim nake cewa ayi saurare lafiya assalamu